This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma da dalon da niyya da murya arewa. haka kuma masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne daga da salihu garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin na wannan hantsin bayan labaran duniya za ku cewa mutanen yankin middle belt wato tsakiyar najeriya sun ce suna nema su ware domin kafa kasar kansu idan kun biyo mu za ku ji hujjansu sai kuma za mu kawo muku shirin da rashin tayi na Salihu Garban. Kana akwai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan tarho. Amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin cafke babban birnin Ramadi da ke ƙasar Iraki. Cafke birnin shine nasara mafi mahimmanci da ƙungiyar ta samu a wannan shekarar bayan ta yi kwana da kwanaki tana gwabza kazamin fada da dakarun iraƙin a nan washington dc headquarter tsaron amurka ta keta tabbatar da ikirarin da kungiyar ta yi tana cewa akwai shakku to sai dai wasu da suka hada da mai magana da yawun gwamnan yankin ambar sun ce dakarun gwamnati suna arcewa daga cikin birnin tun farko dai prime ministan iraki ya gargadi sojojin kasar kada su bar filin daga amma su haɗa gwiwa da mayakan sa kai na shiite su kwato birnin duk da hararen sama da amurka da ƙawayenta ke kaiwa kan yankin ƙungiyar isis ta sha kutsawa yankin har ma da har da ta ci nasara ta kwace garin ramadin cafke birnin da ƙungiyar isis ta yi ya sa tana da tazarar kilomita 125 daga birnin bagdaza fadar gwamnatin iraki yanzu nan tun ranar juma'a dai kungiyar asi ta daga tutarta a ginin gwamnatin karamar hukumar yankin bayan da ta daga tutarta ta ci gaba da tare da bamabamai har alhadi inda ta kashe sojoji goma da 'yan sanda masu ɗimbin yawa to sai dai kuma a wata sabuwa ita kungiyar kanta ta samu koma baya dakarun suriya sun samu nasarar dakatar da mayakanta daga shiga tsohon birnin pamira mai ɗimbin tarihi dakarun suriya sun kashe mayakan da dama birnin pamira dai yana wani wuri ne da mai ɗimbin tarihi kuma yana ƙarƙashin ƙungiyar kyautata ilimi da al'adu na majalisar ɗinkin duniya ukraine ta ce 'yan tawaye masu samun goyon bayan rasha sun kashe mata da sojoji uku kana sun jikata wasu goma sha bakwai a wani sabon fafatawa da suka yi a gabashin kasar mai magana da yawon sojojin ukraine andrew lesenko ya ce sojoji biyu sun rasa ransu sanadiyar wani bam da aka jefa kusa da garin selodovac da ke arewa maso gabashin birnin donetsk inda 'yan tawaye suka yi kaka gida a wata sabuwa kuma mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da kasashen turai da asiya victoria nuland tana moscow babban birnin kasar rasha za ta yi taro da jami'an kasar a wani sabon yunkurin ganin an yi amfani da yarjejeniyar da aka cimma za ta kuma gana da kungiyoyi masu zaman kansu a ziyarar ta kwanaki biyu bayan ta gana da jami'an ukraine a kiev nolan ta ce fadan ya ragu to sai dai ta ce ba za mu gamsu ba da wani sakamako ba har sai mun cimma tsagaita wuta gaba ɗayansa to kada a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga washington dc bayan ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki biyar da suka cimma domin aiwatar da aikin jin ƙai saudiya da ƙawayenta sun soma kai hare-hare a kan 'yan tawayen huti cikin ƙasar yemen jiya ladi aka kawo ƙarshen yarjejeniyar kuma wa'adin na cika saudiya da ƙawayenta suka shiga kai hare-hare a sansanonin 'yan huti da suke birnin aden birnin da ke da tashar jiragen ruwa tun ƙarshen watan mayu saudiya da ƙawayenta suke ta yin lugudar wuta a kan 'yan tawayen hutu da ke samun goyon bayan ƙasar iran tun a lokacin 'yan tawayen suke rike da birnin sana a safin jiya lahadi shugabannin siyasa na ƙasar yemen suka yi suka soma wani taro a birnin riyadh fadar gwamnatin saudiya inda suke tattaunawa da nufin samo bakin zaren warware rikicin. to sai dai babu wakilin 'yan huti da ya halarci taron dama can su 'yan hutun sun yi watsi da manufar taron na kwana uku da suka hada da maido da shugaban kasar da duniya ta amince da shi wato abdurrabu mansur hadi kan mukaminsa ms hadi ya shaida wa malta taron cewa eh, jama'ar yemen suna jiran wanzar da zaman lafiya wanda ba zai yiwu ba sai a mayar da gwamnati da duniya ta amince da ita kan mulki domin ita ce halal abu na biyu shine a kwace makaman 'yan hutu su daina fada. mai sahari ya yi watsi da yadda 'yan tawayen suka kwace gwamnati bara bayan da aka cima yarjejeniyar yadda za a raba iko a kasar. alkaluma da majalisar ɗinkin duniya ta fitar sun nuna cewa kawo yanzu mutane 1,500 suka rasa rayukansu sanadiyar faɗan da ake yi mutane kuma dubu shida da ɗari biyu suka jikata kana dubu ɗari hudu da hamsin suka rasa rayukansu suka rasa muhallansu labaran duniya kenan aka saurara. yanzu haka mutanen yankin middle belt wato jihohin tsakiyar najeriya sun ce sun gaji da abin da ake musu don haka suna son zama kasarsu mai cin 'yancin gashin kai zainab babaji na da karin bayani a cikin wannan rahoton Ƙungiyar kabilun da ke tsakiyar Najeriya ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta sa baki wajen ba da 'yancin kai wa jihohin da ke tsakiyar Najeriya bisa dalilan da ta bayyana na kisan gilla da ake wa jama'arta. Shugaban kungiyar Association of the Middle Belt Ethnic Nationalities Mr. Toma Jangdabo ya ce sun gaji da kashe-kashe da kone-kone da ake wa jama'ar su don haka suke bukatar ballewa. Mu na Middle Belt gaba mu muna so mu samu yancinmu mu yi zaman kanmu don ba za mu yi zama tare da mutanen da za su tashi da dare su yi kisan mutanenmu ba. mutanen da an kashe tun lokacin da an fara ya fi miliyan biyu tun lokacin da aka fara waɗannan tashin hankula ku masu ruwa da tsaki stakeholders kenan akwai wani mataki wanda kuka ɗauka domin ku ga ko kun sasanta ko kuma kun yi bincike akan abubuwan da yake haddasa wannan rikici? Tun daga alif da dari tara da tasa'in da hudu ana bincike wanda bai idar da komi ba. shi shugaban kasa a lokacin obasanjo ya kira mu duk zuwa abuja ni na je na bada jawabi amma wannan bai yi maganin kome ba har yau ana kisan gilla mun gaji da irin wannan zaman ba za mu iya zama tare ba to amma wani shiri kuka yi na wato ku ware kanku mu mutane middle belt a ba mu zaman kanmu kamar yadda haka ba sudan ta kudu muna da arzikinmu a kasanmu ba dole sai mai ba ba dole sai da shanukai ba muna da arziki iri-iri kuma mutanenmu sun yi ilimi mu kuma muna da kayan arziki kamar su kusa da su sauransu sun yawa yadda zamu yi zaman kanmu yanzu zamu tashi ne za mu je majalisar dinkin duniya mu je mu ba su rokunmu kuma mu ba su abin da za mu yi mu ma za mu ware Shugaban kungiyar ƙananan ƙabilu da ke tsakiyar Najeriya kenan, Mr. Toma Jang Davo. Da shike matsalar tsaro a yankin na tsakiyar Najeriya ya fi kamari ne tsakanin makiyaya da manoma. Kan haka na tambayi Ustaz Alhaji Ibrahim Barikin Ladi koya suke sasanta al'ummomi a matsayinsu na masu ruwa da tsaki. Babban abin da yake kawo matsalar tsaro din nan shine rashin hukunta masu laifi. Saboda zaga cewa wasu nan sun aikata laifi an kama su kiri-kiri amma saboda suna da uwa a murhu doka bata iya hukunci a kansu ba ba iya hukunta su ba to ganin haka sai ya zama da cewa shi wanda yake ga cewa an cutar da shi dinnan wannan an ɗaukar mataki a kansa shi kuma zai samu zuciyar yafiya ba tunda ya ga cewa ga wanda ya karya doka ya kuma saba ba a mishi komai ba an bar shi yana zirga-zirgansa a matsayin ku na shugabannin al'umma me kuke yi domin ganin kun sasanta waɗannan al'ummomi na farko akwai hanyoyi da muke bi wajen shugabannin addini wadda a zauna da shugabanni na addinai na krista da na musulmai a gaya ya wa mutane da kan jama'a cewa zaman lafiya dinan fa ya fi zama dan sarki kuma babu addinin da ya yarda da kashe-kashe babu addinin da ya yarda da tashin hankali sa'annan kuma a tara shugabanni masu sarauta na wannan area din a gargaɗe sannan kuma a tara ƙungiyoyi na matasa har ma da na mata to duk mukan wayar da kai a cikin wannan saboda a samu zaman lafiya a wannan amma da zaran abin ya taso in gwamnati kuma za ta yi hoɓɓasa ta hukunta mai laifi to da yardan Allah za a samu kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya. Ustaz Alhaji Ibrahim barkin Ladi kenan. Ita ko shugaban karamar hukumar Riyom, Madam Josephine Pio, ta yi bayani ne kan irin sabon salon da maharan suke ɗauka. abin da mutane suna yi sai su zo su ko kwashe kaya, katifu, da su kaji da akuyoyi da abinci in sun gama kwashewa sai su sa wuta cikin gidan ina kiran su in tambaye su ko yaya ni a matsayin eh, leader na local government na zama uwa ne ma kowa ma eh, manoma da da fulani duka nawa ne kuma ba zan daina kiransu ba ba zan daina kuma maganan da su ba zan yi iya kokari na in ga cewa mutane nan wanda suna karkashi na mun yi zaman sun yi zaman lafiya kuma a sake zama iri na da Duk da dokar hana yawo daga karfe goma na dare zuwa biyar na asuba da gwamnatin jihar Filato ta sanya kananan hukumomi bakwai na jihar, al'umma da dama na korafin cewa har yanzu ana kisan mutane a yankuna da dama na jihar, lamarin da suke bukatar hukumomi su kawo musu dauki Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To Allah ya kyauta. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan Allah ya Allah ya Allah haɗa kan mu afirka mu so juna sudan ya'ya ne a harare sun sallo gan isti'mari mulkin son kai ba ta harere babban juyin nan ta namere ya kawo daidaitar tsari ismail azhar ya yi aiki don tumbuke turawan mulki da jihadin da ifiriki Allah ya ji kan mutumin kirki da ya goge gun sha'anin mulki Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a mu so juna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na nkuruma hakika gwarzo na ya yi mulki na babu na ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki na afirka na ba bambanci yau daidai na haka ne tsarin nigeria haɗa kai da zumunta da jiyayya a cikin tsarin federaliya da fare da bakin ifirikiya a gidansa yake Najeriya gawan janaral da ya ɗau lamba da mazajen yau ba su ɗauka ba bai zindi kanshi ko dai ba ya yaƙi haikan yai galba da afirka a yau ba a manta ba gaba sojojin Najeriya kun ɗau suna tarihiya daga sojojin ifirikiya tun farkon yakin duniya ku a gaba ba kwacin baya ku da ya kara mafarkinsa da ya gan shi kamar shi ne fasha ga kambin zinare kansa ga fadawa da zagajensa ya imani babu kamarsa manufarsa ya hargiza al'umma haka har haddasa fitina da kusuma dan tawaye ko mai himma ƙarshe na sakunya da na dama haɗa kai mu yanzu muke nema ni da salama a afirka guda haka al'umma ba raini sai ba da karama lallai ne kwango zabil haɗa kai yanzu shi ne zabi in ji gwarzo ya tashin wabi kiran haɗa kai labi-labi da zumun safir kan akrabi kun tabbata yayan kirki kun girmama kowane ifiriki kun tsarin kyakkyawan mulki kun tabbata yanci bil haƙƙi kun yi da zumunta bil sidiki al'ummar kwango ƙasa daina asali kakanku guda daina. fatar mu zumunta da lumana haka kulla zumunci a amana haɗa kan mu hafir mu so juna kan mun tuna gwarzon mu domin ba ya samu a hanya mai galba ban bar kuka na rashi nai ba a ƙasar to madalla kada a shagala ana tare da sashen hausan na murya amurka a nan birnin washington dc ne yanzu agogo ce karfe uku da minti goma sha biyar yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Da rashin ta yi akan bar arha jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salo Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Alhaji Adamu sarki makerar garki Abuja akan sana'ar kera. Yau za mu ɗora daga inda muka tsaya. za mu je kamar mataki na ƙarshe na wannan zantawar malarinmu shin wacce irin riba ko kuma wannan sana'ar ta rike ku ba shiga wannan matsanancin yanayi na rayuwa irin wannan lokaci da ake shiga matsanancin yanayi na tattalin arziki a ƙasa mu dai insha Allah akan wannan sana'a gaskiya ba mu shiga wani matsanancin kunci mai yawa in dai za mu fito nan Kowa ba ka da ko sisi a daga gida insha Allah ka zo nan zuwa yamma in Allah da abin da zaka ci a gidanka ka sha ka ci kai sutura da in insha Allah ba ka rasa nan yawa kuma wannan sana'a namu rani da damina ba za ka rasa ba da izinin Allah wannan wannan sana'a namu ana samu wato ma na abun da ma yake da mamakin da yake kusan har yanzu ana amfani da fartanya wajen noma eh. kuma wanzamai dole sai da aska kuma eh. dole ne kullum ana hulɗa da su eh. wannan kuna jin saboda yawan bukatu na dole ne yake jawowa wannan sana'a take ta zuwa tana da to kwarai kuwa kwarai ai ko ga aikin gwamnati ma gwamnati ma dole tana hada da mu saboda yanayin in ka dubi yanayin cikin abuja akwai inda take yin ciyawa ko suna da suna da mashin na tsarin ciyawa ko itace na tsara wanda za a tsara sama to inji akwai su da inji amma injin nan ba zai aiki a wurin ba dole sai an zo an sai gata da an je an tsara wannan icen kuma dole za a sai fatanya ko a je a yi shukin fulawa ko a cire musu ciyawan da ke gidan ko kuma su sai langa-langa a yi fitikin hanya ga su dai da mashin da tractor da komai na fitiki da magani amma bai yiwuwa dole sun hada da sun zo nan duk shekara akalla da damina zuwa rani sai an sai langa-langa na sama da ko dubu daya ko dubu biyu ma nan wato fitiki kenan da ake saran da ake fitiki eh. still yanzu ma suna nan muna yin shi da rani muna tarawa da zaran damina ya zo ba sai ka tsaya ka buga ba sai ka dinga fitowa da ana sayarwa suna aiki ko fatanya ko kayan noma ba sai lokacin noma ya zamu kera mu aji ba a'a muna kira tun da rani muna tarawa wato wataƙila abubuwan da kuka rage su ne irin su takuba irin su masu irin su kibau eh. da sauran waɗannan makama eh to kaga kamar su takuba da masu da wasu kamar kayan fada haka ko na yaƙi mu a nan tun da kaga ba yaƙi yake yanzu ba to ba mu cika yin shi ba ma yin wannan amma ba ba mu iya ba ne mu iya amma ba ma yin shi sai dai in za a yi nuna kayan al'adun gargajiya muna iya yin su mu zauna mu gyara su mu tafi da su mu nuna ma gwamnati mu ma ga sana'a mu muna iya ta akwai lokacin da gwamnati ta ɗaukan mu nan ta kai mu old paragraph na abuja eh nan area eh, yara 10 ah, eh. lokacin hamza abdullahi yawa eh tsohon minista mun taba zuwa wurin muka je muka nuna al'adun gargajiyar mu ba da irin wannan ba da irin na fata a nan gurin yawa a nan gurin na zauna na kera lauje ne lauje mai kai biyu amma kota daya tsakiyanta da wuka bature ya tsaya ya ɗauki hoto na har ba yana shan mamaki sai da sai ma wannan laujen da na kera a nan gurin na kera laujen na yanka na hada shi yana kallo aka taba min bayan na idan da wannan tashi ne wasan wuta a wurin da wannan yaro nawa Ana da mu iya cewa yanzu kamar yadda za a gane irin tsadar kayan kuku da ake sayarwa kamar yanzu fartanya da ake noma da ita a ah, nawa take kaiwa a kudin Najeriya eh muna sai da ita 400 akwai magirbi kuma wanda muke sai da ita takwas dubu daya tari muna iya sai da ita dubu ɗaya na sara kamar babban riga can kana ganin ta ganin su wannan ana iya sai ta dubu daya akwai wanda ake sai ta dubu biyu irin manyan gatan na faskare da ake a kasuwa tana kaiwa dubu biyu garma tana kaiwa dubu biyu akwai kayayyaki daidai da dama kowane da girman garma dinnan naira dubu biyu ne a kudin najeriya eh wancan garma mai bida wancan irin na zazzaga wannan muna sai da ita dubu biyu eh, irin namu nan nan yan kasa muna sai da ita dubu biyu ko dubu ɗaya ɗari biyar ba ku yi magana na gana kiyama daga nan eh ita ne ai oh ita ce wata garma eh, ita ne garma zage zage eh haka ita ce na zaria da jos eh haka yawa ita ne irin ta wata na'am haka haka eh akwai kuma irin namun nan na na gwari nan eh muna sai da ita dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari biyar wannan ma ina kuma garmar shanu din nan da ake da shanu ke da eh garmar shanu saboda nan ba mu amfani da shanu shi yasa ba mu a kira ta nan amma da muna amfani da shanu nan za mu iya kira ta nan insha Allah ba mu amfani da shanu a nan shin kayayyakin ku duka kai da kuke sayarwa mutane ko kuma akwai masu tsari ne za su zo su saya su kai a'a nan mu muke sai da shi kuma muna kera to amma da yake kasan iyakan mu mu ne nan kawai makera a cikin garki village nan a duk area ne nan abuja nan nan garki mu ne kadai a nan sai wanda suke kauye kauyen nan to da yake kayan yana mana kaɗan ana zuwa mana shi daga kefi sai mu zo mu saya mu kara da namu muna sayarwa a wanda lokacin za zuwa sai fatanya 100 ko 200 ko 150 ah, to babu sai dole sai mun abin muna kera kuma muna saya mu kara mm. eh. a ƙarshe gaba ɗaya wala don kuke so ga gwamnati ta yi muku don ba wani bunƙasa sana'ar nan ba saboda sana'ar ce ta gadon gado ko ba mu komai ba kuna nan mm. amma shin kuna buƙatar gwamnati ta shigo da haɗa kai da ku don wannan sana'a watakila kayayyakin nan naku ma rika ma fitar da kasashen ƙetare ana sayar to um, yan mai yanzu gwamnatin tarayya muna roƙonta ta taimaka mana da kayan da za mu yi sana'a da shi na zamani wanda za a ci gaba akan wannan sana'a namu na kira abinda muke bukatan gwamnati ke ta ga zamanar da shi kenan kaga da ta agaza mana shi kaga ba za a samu ah, matsaloli game da yara ma za su koyi kira ba yanzu kaga ba kowane yaro zai tashi yara yanzu a nan gida muna da yara sama da talatin ba duka za su tashi su kira ba saboda makaranta da sun gama makaranta wani za su watsar da aiki sai kama aikin gwamnati abin da sai akwai muhimmi abu da na manta shi a ina ma kuke samu karfen nan da dan da an ce mana daga makera na da daga duwatsu masu kike haɗa karfe Eh to mu kakanninmu da muka tashi da su sun mana bayani suna samu ainihin karfin tama ne tama idan aka samo shi da suke mana bayani za su haɗa ice sai su zuba wannan tama a sama ice za a gina shaka sai a zuba taman a sama ice sa kawo ice a zuba inda ka zan dalma sai a kunna mata wuta an kunna wuta sai a mata hanya nan inda za ta taru in na narke na sai ta dawo nan wurin ta taru na sai su dauko ta bayan ta daskare sai su fito da su daddatsa ta su yi garma su yi fatanya su yi kifiyoyi su yi mashi su yi sa ah, wannan tamadin bayan yanyanka shi za a sarrafa shi a yi fatanya a yi garma a yi masu a yi kifiya da wuka haka eh, yawa ta kuba duk da shi ake da eh, wato dai da sunan zame ma duka na doki haka haka na makiran baki ke shi na gane na eh. gane na gane wato abin da nake nufi kaga dai ba kuna buƙatar wutar lantarki bane a ah. ah, ku dai kuna amfani da wuta ce irin ta murhu <laughs> ah, waɗanne irin abubuwa kuke so gwamnati ta kawo don ta inganta ko kuma ta sa sana'ar ku ta ƙara yin sauri ta yi muku sauƙin eh to mu dai abin da muke son abin da gwamnati za ta taimaka mana shi kawai za a taimaka mana da karfe ko kuɗi wanda za ta inganta mana kara inganta wannan sana'a na shi ne muke fata wato kuma wannan kamfani na kuta da ke kogi mai mulmula karfe idan za a haɗa kai kuma kuna samun kayan aiki daga wajen su da za ku so haka insha Allah insha Allah za inda ina da gwamnati za ta iya wannan to insha Allah in Allah da abin zai kawo mana sauki ina da mun jama'a karshen firar kenan mako mai za idan ubangiji Allah ya kai mu za ku ji mu da wani matashi wanda yana karatun boko amma kuma yana koyon sana'ar ƙira. a madadin bakon namu alhaji adamu sarkin makerar garki da wakilinmu nasiru adamu alikaya da chubahiro diodene wanda ya shirya mana sauti ni salo garba ke cewa kasance cikin koshin lafiya da alheri To madalla yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu aure kuka aiko mana ta wayan tarho. Assalamu alaikum BOE mai magana bashar kwamfuta madoku lokal gamman Kano State Nigeria. Ra'ayina da Allah suna yin kira ga shugaban kasa sabo zaɓaɓɓe General Muhammadu Buhari mai adalci da ya daure a kafa kwamitoci masu kula da ƙananan hukumomi a ƙasar nan saboda magana ta gaskiya ƙananan hukumomi suna cin wahala musamman talakawan cikinsa zai kasance babu ayyuka kuma karata ya kudin talakawa su wannan abu a matsayin sa na mai adalci mun san idan har ta samu wannan da yardar Allah za a samu daidaiton al'amura na biyu kuma dangane da gwamnatin tarayya a daure kananan hukumomi a kai kudiri ga majalisa ko ta karamar hukuma a ba ta cin gashin kanta in rabar da ya taso daga federal yanzu karamar hukuma domin a gabatar da talakawa aiki. Eh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Bakura Ali da ke karmawa daukar gamma Wato a duk inda ya sa yanzu janye ainihin shingaye na folisawa a har yanzu dai a gaskiya bai da amfani a bari sai komai an samu ya alafa don suna taimakawa dangane da wannan tale-tale don gaskiya a ce an daga din yanzu ba shi da wani amfani bakin irin shawarar da zai iya badawa ke ne. Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka suna magana da Dr. Abdullahi ne maganin gargajiya gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. sako na BOA ko kuma yana son in ba da ra'ayi na akan mutanen da suka yi tafiyar kasa daga Jega garin Jega na jihar Kudu zuwa Abuja kasa wajen rantsar da janar Muhammadu Buhari yau kusan mako ɗaya kenan suna wannan tafiya. Ubangiji Allah ya kai su lafiya Allah ya ne kai su lafiya a cikin iyalinsu. kuma Allah ya sa a wannan taron lafiya a wace lafiya amma mu dan Allah da muna nan ta cikin mota nan gaba san ba da daɗewa ba na gode sashen na BOA kuna magana da Dr. Abdullahi ne maganin gargajiya gulma. To madalla mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice ta da Salo Garba. Wani dan kuna barkin wake ya kai hari kan 'yan sandan tarayyar Turai da motar da yake tukawa. 'yan sandan da ke aikin horaswa suna cikin jerin motoci ne a kabul babban birnin afghanistan lamarin ya auku ne kusa da filin saukar jiragen sama na kasa da kasa jiya lahadi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane uku tuni kungiyar taliban ta dauki alhakin kai harin da ya yi sanadiyar mutuwar wani dan birtaniya dan kwangila mai aikin tsaro da wasu mata biyu da suke gefen hanya ma'aikatar cikin gida ta afghanistan ta kara da cewa mutane kuma sha takwas suka jikata dakata salisu a haka muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji mu da wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har shirin nan na ilimi garkon dan adam na yusuf aliyu harande a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi salo garban da ya taya ni gabatarwa sai cubahiro ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya charles ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.